Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan abin da suka shafi muhallin ɗan adam canji ko dumamar yanayi sai kuma uwa uba fannin noma da kiwo wadda ni na nasiru sani zan jagoranci shirin shirin a wannan mako zai mai da hankali ne kan batun tsadar muhalli ko gidan haya a birnin Legas wadda akan ɗanɗana kuɗa wajen samunsa kana cikin shirin ba anan muka tsaya ba domin wakilinmu na abuja zai leƙo mana yadda lamarin yake kasancewa a babban birnin tarayyar ta najeriya kafin nan ga abdulrahman gambo ahmad daga birnin Eko tare da waɗanda abin ya shafa. Abdulrahman Gareka. To Nasir Sani shirin na muhallinka rayuwarka a wannan gabar zai yada zango ne a birnin Legas na Najeriya inda muka yi nazari game da tsadar muhalli ko kuma gidan haya a birnin. Legas dai kamar yadda ƙididdiga ta nuna tana ɗaya daga cikin birane mafiya tsadar rayuwa a nahiyar Afirka saboda dalilai da dama da suka haɗa da cunkoso da ƙarfin tattalin arziki. Wani al'amari da ke ciwa mazauna jihar Tuwa a ƙwarya shine batun samun muhalli ko kuma gidan haya inda ake kafawa mutum mutum wasu sharuɗa ko kuma yi masa jerin tambayoyi masu takaici kafin a bashi ɗakin haya bari mu bi wasu daga cikin mazauna wannan gari domin jin irin kalubalen da suke fuskanta dangane da samun gidan haya suna sunana jibrin bawa jega in kana da yara da yawa za ku yi saurin cika musu gida da kashi shi yasa ba za su karɓe ka ba sai dai in dai kana da maybe kila yaro ɗaya ko biyu suna iya maneji da kai amma in ƴaƴanka suka bi biyu zuwa uku biyar haka ba za su karɓe ka ba gaskiya to kamar ya sha'anin farashin gidaje a lagos Legas na haya. Farashin gidaje ne to gaskiya abin da ba sauki domin safe content kawai ka ji ana kiran maka dubu ɗari uku da hamsin zuwa hudu safe content. Eh, a yankin ma masu ɗan ƙaramin ƙarfi ke. Yawwa to ka gani amma ka samu da sauki shine zaka ji ana ce maka ɗari uku da hamsin ɗari uku. Wato ciki da falo da kuma banɗaki sai kuma kicin. Yawwa. Nana Yakubu musa Jalu. waya a Legas gaskiya yana dan ba da matsala saboda wahala samun gurin ma sannan ga magana kuɗin biya ma akwai tsada ka ce ma kamar misali two bedroom flat haka eh. za a kama yanzu sai ka ji ana kira ma dubu ɗari shida da wani abu to ka gane kamar dubu ɗari shida da hamsin. eh kamar misali ma su um, masu kama hayar ma kusan sun fi korafi kan kuɗin da ake cewa na agreement da commission da kantika ke karɓa ma'ana wanda ake ba mu agent agent. to ai akan wannan kuɗin ma nake magana akai saboda su wayannan kuɗaɗen da suke ba wannan agent din yana ƙara ƙarfafa tsadar eh, asalin kudin gidan wanda tsadar gurin sannan ga wannan kuɗin kiyata kaɗan ka ƙara sai ka ga lamarin ya zama babba akan ce kaman matasa waɗanda misali suka zo cirani daga arewa sai ka ga matasa goma goma sha biyu a ɗaki karami haka a legas saboda ba za su iya kama wuri babba ba dole sai su dan haɗa kuɗaɗe sun yi maneji tabbas yawanci za ka ga mutum ya zo sai su haɗa kuɗi shi ya fara kama ɗaki guda ɗaya ya kama daki guda ɗaya su kuma sai su zo a zuwan su abokanansa ne ta bakin wasu mazauna jihar Legas kenan da suka bayyana mana irin halin da suke fuskanta dangane da sha'anin gidan haya to kamar yadda kuka ji masu neman gidan hayar na yawaita yin korafi kan makudan kudaden agirman da kwamisho da ake baiwa ejen da ya samu gidan wannan ne ya sa nazanta da wani eja domin jin dalilin tsawala kuɗin na kwamisho shi mai gida in ya sa agirman da kwamisho da yake mai gida ma yana ci ya dau agirman kwamisho ni aikin da nake fuskanta ko kuma na san ina yi na daɗe na yi in muka karɓi agirmen da commission agreement ya tafi na wajen mai gida commission ɗinmu ma yana zuwa yana rabawa sai ya ce a ciki ma zai ɗauka a haka mai gida yana ɗauka a cikin commission ɗinmu in ma mun kai mu goma ne haka za mu raba namu rabin nan yana tsaga commission ɗinmu ne gida bifa sai shi ma ya ɗauka a ciki sai ba mu rabi na mun kai iya nawa ne mu muka sani mu je can mu karata kuma wani ma har a ciki ma yana cire damage wani zai fita gidanka saboda yana maka lalata maka wasu abubuwa a gani to kaga kamar irin wannan ɗakin da waɗannan suka fita kaga za a yi gyara a ciki in aka yi tashi gyaran da za a yi kaga za a kashe kuɗi to kaga wani ya zo fa za ka ce mai sai ya biya wannan damejin a gani to shi sa sai ka ga wanda zai kama yana korafi yana cewa duk kudin sun yawa saboda shi dama da zai fita fa sai da ya lalata fa ga duk irin wannan kaga duk abubuwan sun yawa duk haka dole a rinka samun challenge a ta cewa kai mai kama dole baka ji daɗi ba mai bayarwa shi ma ya riga ya duba yadda ya je ya siyo material ya giggina abin ko ba haka ba to saboda haka abin da ya sai dai gyara wallahi ni na ma rasa ma inda zan yi nema wa mutane gida saboda irin wannan abubuwan abun ya akwai masu neman gidan wallahi yanzu haka kana gani da wasu maza suka zo a ce in sama mata ɗaki ɗaya ta rarraba kayanta three bedroom flat take ta rarraba kayan gida wajen goma ta kakkai ta ce to a samu ɗaki ɗaya zuwa in Allah ya sa nan da wata uku an ba ta ƙarshen asabar ɗin nan lahadi za su bar gidan ɗaki ɗaya take so in ya so yaran ta sa rika kwana ita kuma ta samu wani guri ta rika kwana. Wani babban kalubale da ake fuskanta wajen neman gidan hayar shine yadda ake nuna kabilanci inda masu gidajen ke fayyace irin mutanen kabilan da za su baiwa wurin zama. Akan haka ne muka tattauna da Abubakar Alhassan Usman wanda shi ma haifafan jihar Legas ne. Da farko ga tambayi ka wani kabila ne na biyu ma har addini ma ana tambaya wani addini yake yi duka akwai wannan abin to in ya kasance berabe ne ko kuma a ce inyamuri ne ko kuma bahaushe ne to yana da iya kabila da shi yake so a gidansa in wannan kabila ne zai bayar ba wannan kabila bane ba zai bayar ba to wani abin ya kashi ma kuma baya sosai kuma an samu matsala matsaloli sosai saboda duba da sai an duba irin kabilar ka ko kuma addinin ka ko kuma daga wannan yanki ka fito kafin a baka haya babu ruwan mutane da ingancin ka ko sayyancin ka ko kuma duba cewa zaka iya zuwa ka kawo ma ci gaba a gidan ba sa duba wannan kawai bukatar su kawai wannan kabila ne kai in kabila ka kai ya baka in ba kabila zuwa ce wani ko nawa za ka bashi ba za ya karbe ka ba kuma ko da ya ma sa irin kiyate ka bi ma'ana eh, baran ce kamar kantika ya sa shi ya kawo ka a matsayin ka na wanda ba kabilarsa ba to ana nan Allah ya da ba za ka shekara ɗaya ba ko shekara biyu da kuɗin haka ya kare to ko nawa za ka kara zai ce ba zai karɓa ba gara ka tashi ya kawo shi wanda yake so to irin wannan me mafita eh mafita shine gwamnati ta shigo ciki ta wayarwa da su masu gidaje kai ta wayarwa da su ma mazaunan kai dukan mu ana buƙatar a samu wayewa kai na farko dai ka tabbatar da duk wanda za ka karba a cikin gidan ka dan ƙasar ka ne ko ma da dan wani ƙasa ne in dai mutum ne da zai kare doka da yancin ƙasar ku ba laifi bane dan ka karbe shi a gidan ka na biyu kuma abun gudu shine kada da mutum yana rike ma kuɗin haya to in ya zamanto duk ba irin waɗannan mutanen bane mai rike kuɗin haya wanda zai dinga baka wahala kuma yana da aikin yinsa ya kamata a ce dama akwai wannan tsari to gwamnati za ta shigo ciki domin wayewa da kowane bangare kai ja ku masu neman gidan haya ga abin da ya kamata ku yi ga yadda ya kamata ku yi don samu ko kuma wanda kuke da gidan haya ga abin da ya kamata yi domin samun ingantaccen dan haya don a samu zaman lafiya. A bangare guda matsalar samun gidan haya a Legas takan yi sallar hana ko kuma raba aure kamar da yadda wani matashi ya shaida mana. Sunana Alhaji Zubairu ahmed gaskiya ne akwai auraken ma da aka yi wanda ma daga baya ma an yi ma yarinya tana gidan iyayenta kafin dai a samu a daidaita da gidan da aka samu ana samun irin wannan gidan yana wahala sai ka ga gida ma kafin ma mutum ya tashi wani ya biya tun shekara ɗaya ma kafin a tashi daga gidan ma an yi tanadi ma'ana wani har ya kama tun saura shekara ɗaya ana jiran ka tashi ne kawai kafin wanda yake ɗakin ma ya tashi to yawanci irin wannan ma yanda ake ɗan samu sauki shine in mutum zai tashi sai ka ya samu wanda yake sun saba sun zama ɗaya an zama kusan abokan tare ka gane eh. sai ya samu ya manna shi a ɗakin wannan ma zai kasance sun saba da landlord kenan mai gida yana mai alheri da sauransu to din da akan ma ba ba wai a kyauta ba ne sai ya biya wasu ɗan kuɗi sai ya ɗan toshe ma landlord baki da wani abin saboda in bai ma yi ba ma shi landlord bai ma dama ba don yan kiyatika sai su karba kusan times 10 din wannan abin da aka bayar kudin kiyatika sai kaga a wannan lokacin yana kaiwa kusan kudin gidan ma da ake karba dan daki daya daki daya wanda karan ma ba ma a ciki yake ba daki daya ban dakin kenan eh sai ka gani kafin a kammala shi sai ka ga 200 da wani abu daki daya fa mm, gida na yawa kuma gidan ba wai wani gida bane mai kyau karan ma karan ma zaka ka sakata kawala wallahi mazauna birnin na Legas yi sun jima suna kokawa kan tsadar gidan haya abin da ya sa suke kira ga gwamnati da ta shigo cikin lamarin ko watakila za a samu sassauci to nasar sani gare ka. Kada a shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja don jin tattaunawar Muhammad Sani Abubakar da masu ruwa da tsaki a bangaren. Sunana Talatu Musa, gidaje Abuja cikin garin Abuja tsadar su ya yi yawa. Kwanan nan na samu gida kuma an sa kuɗin gidan daki ɗaya kawai da falo har miliyan biyu da dari biyu. Na yi in samu samu rage amma an a rage sannan kuma mai gidan ya sa dole mu biya kuɗin shekara biyu to ke a fahimtar ki me yake kawo tsadan gidajen babu doka ne da gwamnati ta sa akan masu gidaje yanzu nan a garin nan masu gidaje sai duk yadda sun ga dama yi ma masu neman wurin zama ba dokan da ke duba su ya hana su yin wasu abubuwa. To amma ke za ki iya cewa gidan da kika biya miliyan biyu da dubu ɗari biyun nan kin gamsu gidan mai kyau ne ko kuma kina ganin abu duk da haka kuɗin yayi yawa. Kuɗin yayi yawa gaskiya. Ni dai na damu da ina bukatan wurin zama a cikin gari don ya ɗayin kusa da wurin aiki na. Don a wurin aiki bana tashi aiki da sauri a dalilin haka yasa in nema gidan da ke cikin gari da ba don haka ba da ba zan sa kai na cikin wahalan nan na biyan babban kuɗin nan don albashi na ma a shekara nawa ne wasu na korafin cewa ejen ejen na gida su ma ba sa taimakawa suna sa kuɗaɗen gida na tashi ke ma kina da wannan ra'ayin eh na yarda da wannan daddadewa na san da wannan don agents nan suna neman yadda su ma za su yi kuɗi sai su rudi masu gidan su kare kuɗin gida so that su ma agents din su samu kari a wurin agency fee wasu kuma marasa gaskiya ba sa yada masu neman gida su haɗu da masu gida a dalilin haka shine sa su sai su kare kuɗi a bisan kuɗin da masu gida suka sa da yawa haka suke bi suna cutar mutane ya kamata gwamnati su sa doka da zai sa ido sosai akan wayan wayannan agents din a garin abuja a sunana barista maimuna ya abubakar ina zama a abuja a najeriya hajiya ke mai gida ce wanda ake a turanci ake kira landlady muna duban abubuwan da ke sa gidaje na tsada ne wanda kuma yana da alaka da ku kai tsaye wasu na kukan kuke kara kudaden gidaje ba kwa tausaya wa mutane menene gaskiyar magana a matsayin ki na mai gida kasan idan mutum bai san abu ba zai iya tsayawa daga waje ya yi tunanin hakan ne ke faruwa amma gaskiya ba haka bane wato babban gari kamar kaman abuja gari ne waɗanda mutane suke barin nasu garurukan su dawo to a lokacin zaka ga akwai demand bukatu na gida kuma daman duk lokacin da akwai bukata zaka ga kuɗin abu ya karu ɗaya kenan na biyu kuma shi fa abuja gari ne mai tsada ko ba gaskiya ba shi wanda ya gina gida ya sa haya kuɗin nan in ya karɓe shi da shi yake kula da kansa idan kuɗin hayan nan investment ne ka san shi siyan gida ma ka gina gida ko ka siya gida ka sa 'yan haya shine investment ɗinka jari ne yauwa investment ne to in ka saka jarin dama kana jari ne don ka yi mai don ka samu riba ko ba gaskiya ba kayan gina gidan nan a dagare su yanzu wa in zaka gina gida ko da 3 bedroom ne in ka ji kudaden da zaka kashe na kayan gina gida saboda kayan gini sun kara tsada in ko kayan da za gina gida na da tsada dole gidan in ka gina shi dole ta yi tsada ka gani rayuwan abuja na da tsada abinda in ka karbi kudin hayan nan zaka je ka siya yana da tsada dole gida kudin haya ya yi tsada because in kudin hayan nan ka karbe shi ko ba zai iya maka abin da ya kamata ya maka ba fa ai a bisa investment ka'ida ya kamata a ce idan mutum ya gina gida a ce hayan shi na shekara goma zuwa goma sha biyar ya kamata ya da musu da kuɗin gina gidan shi to inda ka zauna ka duba duka gidajen Abuja ka yi calculation ka ga a'a shekara goma nan ni ina da gidan da shekara goma bai damin da kuɗin gidan ba to rayuwan ne gaba ɗaya ke da tsada shi yasa ka ga gidan ke da tsada yanzu for example a Abuja salary a ce za a baka salary dubu ɗari biyu da wanda ake bashi salary a Bauchi dubu hamsin wallahi wanda ake bashi salarin dubu hamsin a ya fi ka jin daɗi akan abuja saboda abin da zai saya da dubu hamsin nan dubu ɗari biyu nan ba zai saya maka shi so ka gani to rayuwan ne gaba ɗaya komai ne ke da tsada har da gidan to shi mai gida shi ma ai investment ya saboda ya iya kula da rayuwansa da yake zama shi ba a cikin abuja musamman mutum da kin ce ke lauya ne akwai masu korafin cewa wai gwamnati bata sa ido kan harkar ba ne ta yasa ku masu gidaje ku cin karen ku ba babbaka ba ka'ida a'a wala ba wani maganin cin kare babu babbaka wallahi su ma masu gidan inda kowa ke fa fama su ma haka suke fama ko ba haka ba ai ba ka gina gida ka so ba wanda ya shiga ciki ba ko ba gaskiya ba in dai har gidajen nan na da tsada to da za su zauna babu kowa a cikin su ko ba gaskiya ba ai tsada kowane duk city ka je babban city a duniya zaka ga gidajen wajen na da tsada saboda ba wai gidan bane ke da tsada gaba ɗaya rayuwar city ne ke da tsada ai isolating gida din a ce wai gida na da tsada in gaskiya ba wai gida adalci ba saboda rayuwar ne gaba ɗaya ke da tsada shi ma gida yana cikin rayuwar ne yanzu da zaka samu 2 bedroom zaka same shi 2.5 3 bedroom 2.53 million 2 bedroom 2 bedroom 3 bedroom 2.53 million ko za ka same shi haka ko ba haka ba terrace za ka iya same shi da 3.5 yanzu ba 3 bedroom da 2 bedroom yanzu za ka same miliyan 3 miliyan 3 da dubu 500 kuma ba amma a cikin gari ba ma a dan waje da ya dan yi nisa ma saboda menene saboda inflation da kuma market forces kaya sun hau sunana alhaji kabir ahmad wabi dan buran na jama'are kwararre a fannin tsarin zaman makwabtaka da yanci na bangaren mallakar fili da gidaje wadda ya hada har abubuwan da ke karkashin kasa wadda a turance ana kiran mu Estasobios Ambaluas. A matsayinka na kwararre a harkan gidaje ya kake kallon yadda matsalar tsadar gidaje take a manyan birane kaman Abuja. Abu biyu ne. Na farko shine ɗaura da mutane suke daga ƙauyuka zuwa birane wanda a turanci muke ce masa rural urban migration saboda neman abinci. A ƙarƙashin wannan kuma akwai dalili na neman more kayan rayuwa wadda suka hada da ruwa da wutar lantarki da ire su. saboda haka dole a samu increase in demand na gidaje a manyan birane wanda shi yake kara kawo tsadarsu abu na biyu shine tsarin da aka yi na ginin gidajenmu a manyan biranenmu na kasashen da ba su ci gaba ba a misali kamar nan garin abuja muna da manyan gundumomi guda hudu a tsakiyar abuja su ne a sokoro district maitama district wusa district da kuma garki district waɗannan gundumomi a tsarin su. da aka gina su ya cinye fili da yawa wadda a tsari na yanzu na manyan birane duniya ana la'akari da fili wadda a turance muke ce masa best economy to kamar na farko magana da na yi na kan cewa akwai kaura da mutane suke yawan yi daga ƙauyuka zuwa birni inda ana so a rage dole ne gwamnatin ƙasa ta yi ƙoƙari ta samarwa mutane abubuwan more rayuwa irin abubuwan da mutanen birni suke eh, wa'annan a ƙauyuka masu na abu na biyu kuma magana da na yi a Kan fili da ake cinyewa wanda ya kamata a ce an yi amfani da ɗan fili kaɗan an yi katon waje mai maitama district tana da girma da yawa amma a misali idan ka ɗauko ta za ka iya gina ta gaba ɗayanta faɗin murabba'i dubu goma da parking space ɗinsu da komai yadda ake yi shine za a yi tsarin ginin ne da muke ce masa settlement mai tsarin bene kamar a ce mai hawa kamar ɗari wadda za a iya yin makaranta a ciki da asibiti da kasuwa da hotel da sauransu a waje ɗaya kaga wannan zai sauƙaƙa cin filaye da kuma zirga-zirga na jama'a to ina ganin dai in dai har za a iya irin waɗannan tsari ina ganin insha Allahu za a iya samun sauƙi filaye za su wadatu duk abin da ake so a yi kuma a waje kaɗan ba tare da an cinye space ba sunana Imran Abubakar a matsayinka na wanda yake harkan gidaje na agent a garin Abuja gidaje na tsada a iya fahimtar ka me yake kawo tsadan gidaje to yana da nasaba da rashin tsaro ya karasawa gidaje sun yi matukar daraja sannan banda ma haka an samu yawaitar neman su kenan na ɗai sannan na biyu kuma mutane sun ƙara son su zauna cikin gari sosai wannan tsakiyar gari wannan yana daga cikin abin da ya sa gaskiya gida ya daraja sosai fiye da zaton dan adam abin da ya sa gidan ke tsada kowa na son koyaya gida yake a nan cikin gari ya samu inda zai dan rabi wannan ya ƙara gida ya daraja da yawa mutanen da mun ka sani ba hayar ta dame su ba ba hayar suka ba basuwa ba amma idan sun ka ga yadda an ka ba su kuɗi na hayar sai su zurfafa abin sosai misali akwai mutumin da na sani a nan garin yana da irin dan boys quarters ba haya yake ba tuwa ba amma da an kai karo na ɗaya tun a lokacin an gaba shi kuɗin da ya ji daɗi ya ce dukkan su gaba ɗaya a ba da suya sannan ma har wani part ɗin gida ne ma ya yanke ya ce ana ba tuwa haya. yanzu kamar ɗaki daya ko kuma ɗaki biyu a tsakiyar cikin gari yana kai nawa. Eh, ya danganta daga irin yanayin gyaran da an kai mai muhammadu sani kuma ana haɗuwa da mutane su ce sai shekara biyu ake ba su kuma duk da haka za ga sun samu masu karɓar duk yadda ɗaki lalace sai an karɓe shi babu abin da za a yi muhammadu sani saboda babu wuraren da gwamnati za ta iya ginawa ko kuma ta ba da su ga mutane ko an gina wasu wurare can daban sitil mutane suna son zama cikin garin sannan cikin garin babu wurin da gwamnati za ta iya ginawa don ta ba mutane ya riga ya cika E, to gefe gefen garin wasu na daidai suna tsoron security wasu kuma haka ma'aikatan nan su a kusa cikin gari don haka suna son kullum inda za su taka su tafi wani wuraren harkokinsu. Masu sauraro da wannan muka zo ga ƙarshen wannan shiri na muhallinka rayuwarka da fatar an amfana da shirin. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausin Radio France International RFI musamman Abdulrahman Gambo Ahmad daga Lagos da Muhammad Sani Abubakar na Abuja da suka ba da gudunmawarsu wajen tabbatuwar wannan shirin. Sai ni Nasiru Sani da na jagoranci shirin ke cewa bisalam.